فصدقت فصدقت له من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا أنا سبع أربعة جرى العليم ومرة رمضان كنا إخواننا ديار على السعيد إلى عارفين الشهرية ومشروع ديار لوطن الله الشهرية الميلادية على gwaro a headquarter jama'a da za su biya wa kamfanin suna a garin kwakwato arewa masu najeriya domin kwallon da shi ne biya a tsirin dai wanda muke yi a kirkuwar da yusu a islam wannan jiya ala ya kai mu ne da ƙarshen ayata da kuma za mu gashi a

آتيناه حكما وعلما يرتباشي علمك وقوم kamar irin wannan tsaron kan a yanzu su wa yanzu da masu kyautatawa lafazin ashin da hu shi ne kada kuma samun hankali da ake sawa masu cewa da shekaru ne ke zama ya kai domin a shirya rajuli shi ne kulubu wani shababiki wa kamaru aki wannan shi ne al'ashir wani ce jirgi ne da ba shi da mutum kamar al'ashir والأضر والأضر والأشر ذكر حتى أحد المصابة